Malam Ahmad Tijjani Lawan masanin gabas ta tsakiya muna godiya da ka ba mu dama mu tattauna da kai ganin cewa ranar Juma'a za a gudanar da zaben shugaban kasa a Iran. Ya kake kallon wannan zaɓe tsakanin shugaba Hassan Rouhani da kuma Ibrahim Raisi mai tsatsauran ra'ayi? Shi wannan zaɓe da za a yi a ƙasar Iran na shugaban ƙasa babu wani abu sabu wanda za a zata gaskiya illa dai ɗan abinda ba a rasa ba kawai na ɗan samun sauyi haka domin dai iran ƙasa ce wadda ta kafu a bisa wani tsari don haka abin da nake hange shi ne zaɓe ne za a yi wanda zai sake bayyana ra'ayin jama'ar ƙasar iran akan yadda suke kallon ƙasashen duniya da yadda suke so duniya ta kalle su idan aka kalli yadda tattalin arzikin ƙasar ke tangatangal da yadda gwamnati ke dogaro da ɗanyen mai kacal ga kuma rashin aikin yi ya kake ganin hakan zai shafi zaben dama dole ne halin da jama'a suke ciki na tattalin arziki ya yi tasiri abin da ya shafi harkar zaɓe amma batun maganar matsalar kamar farashin mai ko batun rashin aikin yi ko abin da ya shafi harkar tattalin arziki wannan ba wani abu ne ba ku a ƙasar iran ba sun shiga wanda ya fi wannan kuma sun fita shi ɗan takarar da ke adawa da gwamnatin wato ibrahim resi ya nuna cewa wannan gwamnati ta Hassan Ruhani ba ta tafiya da talaka. Ra'ayinsa ne ya faɗa yake gwamnati ba ta tafiya da talaka, amma kai ka sani cewar gwamnatin da ta zauna ba zanga-zanga ba komai take tafiya da al'amura shekara da shekaru ta kayan yanzu. Ai ba za a ce ba ta tafiya da talaka ba, sai dai a ce bukatun talaka akan wannan gwamnati sun karu nasarar zaben ko akasin haka shin akwai wani tasiri da zai yi game da shirin nukiliyar kasar ganin cewa an samu sauyin shugabanci a amurka kwarai da gaske zai yi tasiri kan harkar nukiliya domin su masu tsoron ra'ayi yanzu a kasar iran suna ganin cewar wannan shiri na samar da makamashin nukiliya da suke da shi wukar gindici ba za su yarda su rabu da ita ba ko da kasashen duniya sun karbe su an yi a abubuwa suna tafiya suna da 'yan wasan ginduwan da zara an zo daga baya za a ci amanar su kuma to su ma suna da abin da za su dafa su masu sauƙi ra'ayin ba na ganin a yadda shi wannan harkar shirin makamashin nukiliya ya yi nisa za su ce sun kashe shi gaba ɗaya domin shi wannan harkar makamashin nukiliya ba fa makamin nukiliya kawai yake samarwa ba abu ne da yake samar da abubuwa da suka shafi hasken wutar lantarki da magunguna da sarrafa wasu abubuwa a cibiyoyin bincike da kuma kere-kere to kaga ya za a yi wannan abin da yanzu wasu kasashen suke nema ido guda a ce kai kana da shi saboda ane maka zargin kana amfani da shi wajen samar da makamin nukiliya sai ka ajiye shi gaba ɗaya ba zai yi ba da kuma ka duba duk kasashen da suke surutun ba wadda ita ma ba ta da makamin nukiliya ɗin, ba wadda ba ta sarrafa makamashin nukiliya ɗin. Mala Ahmad Tijjani Lawan masanin gabas ta tsakiya muna godiya da ka bamu dama muka tattauna da kai. Ni ma na gode kwarai da gaske.